al'ummar jihar kaduna su ma sun shiga cikin jerin sauran masu gudanar da addu'o'i wa wannan ƙasa bayan gudanar da zanga-zangar lumana da ta janyo asarar ɗumbin dukiya da rayukan al'umma wanda bayan gudanar da wannan zama malaman da suka jagoranci waɗannan addu'o'i sun aika sako na musamman ga mahukuntan ƙasarmu Najeriya. Wannan addu'o'i da aka zauna aka cikin wannan masallaci mai albarka an yi shi ne kan abubuwa da dama musamman wanda duk ya ga ƙasan nan tamu in ba addu'a ba ta da wani magani yanzu saboda matsalolin da suke ciki sun yawa daman can akwai wasu to sai kuma dan su masu karfi suka kara faɗowa al'amarin da muke ciki yanzu dai daman kasan mu akwai kidnappers akwai kunci na damuwa a cikin ƙasar to kuma sai yanzu gashi wani abu da ya ƙaru. na wannan kunshin da mutane ake ta kira ga gwamnati na tallafi da ta janye na musamman na fetur shi ne muke fatan Allah ya mana maganin abun da haka muna kira ga shugabanni su kula da kyau ko a nan ƙasar akwai mutane yanzu da ka faɗi sunansu kowa sai ya kama yi masu salati wai saboda ana ganin girmansu a nan ƙasan mu haka wasu mutu sun da mutuwa amma sai da ganin su kamar waɗansu mutane ne daban wanda ba cikin ƙasar nan ma aka yi su ba saboda sun yi aiki na alkhairai kuma akwai mutanen da suke sun yi shugabanci a ƙasar nan yanzu kana faɗa su wani ba sai ya tsine masu to ya kamata mutum ya kula ya yi abin da mutum idan ya rayu abin da ake fata kyakkyawar rayuwa in ya tafi to a rika kyakkyawan yabo a kan shi kyakkyawan yabo nan yana amfani wajen shi mutumin nan ko bayan ya mutu ne kuma na amfanin zuri'ar shi don haka muna roƙon su shugabanni da Allah su tsorci Allah masu ba su shawara da Allah su ba da shawara mai kyau su da ake ba shawara din to su zama suna sauraron shawara mai kyau su bar mu na shawara kuma fatan ta zama waɗansu mutane suna kwatanci a rika kamar Najeriya da suna kaza da suka yi kaza sai kasar ta watsi ba mu roƙon wannan muna fatan Allah sa kasar ci gaba da dunkule arzikinta ya yi gaba mutanen ƙasar su samu walwala a samu kwanciyar hankali haka muke fata a ƙasar muna roƙo Allah su shugabannin Allah ƙara musu lafiya ya ƙara musu tausayi kuma ya tausaya ma ƙasar gaba ɗaya haka an yi zanga-zanga mun samu labari an ce wasu da suka fita sun tsaya suna ɗibar kayan mutane to kai da kace kana cikin kunci ka zo ka nuna kana cikin kunci kuma ka je ka sa cikin kunci kai ka daidai kenan haka wannan abu ba daidai bane ba ya kamata matasa duka su tsaya su natsu don haka muke kiran su shugabannin wato karantar da mutanen ƙasa dole ne ba wai abu ne wanda yake an su ba ne dole ne gwamnati ɗauki nauyin ko musamman masu waɗannan shugaban da suke ciki a yanzu ɗin nan haka ba su ƙare ba akwai wanda tun firamare aka ɗauki nauyin shi a cikin su shugaban na yanzu haka tun firamare har zuwa duk inda ya je ya kama aiki kuma a lokacin da aka ɗauki nauyin arzikin ƙasar bai kai haka ba amma saboda can na da mutanen kirki ne abinda ke zuciyarsu Allah da annabin shi da ƙasar ta suke kallo to kare zama mutum yanzu kawai a bar wancan kallon Allah da annabin kuma a daina kallon ƙasar kurin sai a jihun mutum kar mutum ya haka idan suka bar yaran nan suka lalace su sani fa bayan tsinuwar Allah fa su ma nasu yanzu su lalace domin duk idan aka ce yara sun lalace haka to in ba sa aka yi ba za su rika jawo yayin wanda ake gana ɗaukar su ana kai su wasu wurare ana ganin kamar an musu gata sai su dawo su haɗu da waɗannan gurɓatattun su lalata su gaba ɗaya to don haka muna kira ga su yaran su tsaya su natsu idan sun fita ta zanga-zanga tun ce suna yi dai to su taɓa su zagi wani ka su doki wani ka su kwashi kayan wani ka su tsokani ma'aikata akwai abin da muka ji a ce wai sai su rika sun gama ta rika cewa karya ne kuma da an juyo sai kuma mutum ya gudu to kai mai gaskiya mai karya to ba sai ka tsaya ba ka nuna gaskiyar ka to da Allah duk su daina wannan idan sun ce karya ne aka wani abu ya faru a kansu kaga sun bar iyayensu da bakin ciki da yan uwan iyayensu shi wanda yi wannan abun iyaka ya rubuta kawai ya ce a kaza aka yi shi sa kaza ya faru ba wani abu da za a yi mashi saboda an ce shi ya tsare kasa ne to matasa muna kiran ku da Allah da kuke matasa dinnan ku zo matasa na kirki Maulamu Shehu Dahir Bauchi ina cewa wallahi ba dan yan ɗarika Tijjaniya a Najeriya ba wallahi da Najeriya sai dai suna da ba ita yanzu da ba ita kamar yadda shugaban nan Bitrus Gali yake faɗa yake ce irin bala'o'in da ake shirya ma Najeriya da za a shirya ma wata ƙasa guda ɗaya da tun wani ƙasan gaji irin eh, eh, duk sun wargaje amma Najeriya har guda biyar amma Najeriya tana nan yace me kawo wannan yace wallahi saboda yan ɗariƙar Tijjaniya da suke isgifari kullum kullum sai dan sai Batijjani Batijjani sai yayi isgifari kafa ɗari uku hmm. ɗari ɗaya da safe ɗari ɗaya da yamma kuma talatin a wajen wazifa ko? shi ne ɗari biyu da talatin ko? da ke cewa karanci dukkan batijanin sai ya a ƙalla ɗari biyu da talatin wannan shi ne mafi karanci kuma wajibi ne a kansa sai ya yi wannan ko? Eh. dukkan ɗan ɗarika tijjaniya ya san wannan to ce muna da population na mutane na 'yan ɗarika tijjaniya a Najeriya ce a wancan lokacin zai kai za mu kai kamar mutane kamar miliyan talatin da biyar a ƙalla. akalla yan tijjaniya sun kai miliyan talatin da biyar ya ce to ka buga istighfari ɗari biyu da talatin sau miliyan miliyan talatin da biyar no zai baka to kaga adadin wannan fari da yan ɗariƙa tijjaniya suke yi wallahi wallahi shi ya rike najeriya duk wannan musibu da muke gani wato Allah yana yana yaye mana waɗansu ne dewa kaɗan ne suke shigo mana wai afu an kasir ko wallahi to mu ƙara riƙe mu ƙara ƙanƙame rika tijaniya wanda ba ya yi ƙoƙari ya shiga wanda ko ba ya yi ƙoƙari ta isgifarin nan isgifarin nan shine babban wato makamar mu addu'a saiful mumin wato addu'a takobi ne na mumini wai gwamnoni da ministoci a ce sawo mota ta miliyan ɗari uku miliyan ɗari uku da wani abu a ce a siya ma minista ko kuma gwamna ko kuma ɗan majalisar dattijai yanzu yau ina nake gani yau na an ware wasu manya-manyan kuɗi masu yawan gaske an so manya-manyan motoci irin na miliyan ɗari biyu da hamsin an ce za a ba wa sarakuna na gargajiya ana cikin wannan hali yau ina na gani a cikin wayata wallahi motoci ga nan manya manyan kowace ɗaya miliyan ɗari biyu da hamsin miliyan ɗari biyu da hamsin ba fa miliyan hamsin ba miliyan ɗari biyu da hamsin duk Allah a duba ga wani da kyar ke samun abinci biyu a rana wani ma ɗaya zai samu a rana muna nan da yawa a nan ƙasar amma ba a tunanin gashi dai an yi wannan eh, zanga-zanga domin wai a samu sauƙi ko kuma a samu eh, shugabanni su fito su ga al'umma ga matakin da suka ɗauka na sauƙaƙa wannan raɗaɗi da ake ciki amma sai gashi yau an fito da wai motoci masu tsada miliyan ɗari biyu da hamsin hamsin za a raba wai sarakunan gargajiya to wannan shine har abin da muke tsoro idan su shugabanni ba su yi nadama sun ji irin waɗannan kila-kilaye da muke musu ba to muna tsoron abin da zai ƙara biyowa baya Allah kiyaye Allah kuma 'yan kasuwa lalle ne su ma wato a jawo hankalinsu saboda shi ɗan kasuwa duk lokacin da ya sauƙaƙa ma jama'a ya sauƙaƙa kayan to Allah zai sauƙaƙa mashi Allah zai sauƙaƙa mashi ya albarka a cikin wannan dukiya tasa wato mutum ya ce sai ya ci muguwar riba sai ya ninka abu ya ninka to ko kudin fa sun samu ba za fa a samu albarka su ba sai ya zama zamanto bala'i kuma ga mutum ya zama ba zai iya bacci ba sai ya sha ƙwaya ko suna nan da yawa kuɗin sun taru amma bacci ba a yi yiwa sai an sha ƙwaya sannan za a yi bacci to saboda haka nan 'yan kasuwa ku ku sauƙa wa bayan jama'a bayan Allah eh, gwamnati kuma su ma su tallafa mu kuma 'yan kasuwa ko kuma in an tallafa muku don Allah ba kuma za ku yi amfani da wannan ba kuma ku ce kuma kun samu daman za kuma sauran bayan sauran bayansa ba shi Allah wato abin da muka muka fahimta shi Allah wato da ka cuci Allah wanda ka cuci bayansa ai da ka cuci bayan Allah wanda shi Allah ka sa mashi eh da ka saba da ka kuntatawa bayansa wanda shi Allah ka sabe shi dan mun ga haka wani annabin Allah ah, ah, zarƙilu annabin Allah ne yana eh, sarakuna wa'azi yana musu wa'azi to sarkin garin ba ba musulmi bane ba kirista bane pagan ne bai da addini to in yazo ya masa wa'azi ya masa wa'azi ko sauraron sa baya yi to shikenan sai aka samu fari aka samu farin ruwa ba ruwa ba abinci to sai shi wannan sarki sai ya taso wajen wannan annabi yake cewa da ya zo hankalin sarki ya tashi daga ga hankalin malam ya tashi annabi ya tashi da sarki ya ce masa ina roƙonka ka gaya ma Allahnka ka ce masa lalle ya kawo mana ruwa in ba haka ba kuwa zan cuce shi <laughs> eh zan cuci Allah zan masa abin da bai taba zaton zan masa ba zan masa abin da sai ya yi kuka in bai ba mu ruwa ba sai ce a'udhu billahi a'udhu billahi ce me za ka yi masa ce ni san ni na san abin da zan masa me za ka yi masa ce zan samu bayinsa salihan bayinsa in kuntata musu in rinka musu azaba in azabtar da su na san Allah in na musu in ne kaman shi ne wa sai ce zan gaya ma Allah kan sai ya shiga halwa ya gaya ma Allah sai Allah ya ce ma annabin ka gaya masa kar ya fara kar ya cuci bayina kada taɓa bayana ruwa ko za a kawo musu mm. to sai Allah ya kawo ruwa ruwa ya zama ya wadatu inda ya kamata mm. to sai sarkin ya sake hawowa ya sake dawa wurin wannan annabi ya sake yin sallama annabin da ya fito a tsorace don ya tsoron ya sake jin wata magana kuma irin ta irin ta baya mm. sai ce sai ce me kuma ka kawo ka ga ruwa ya samu shi a yanzu na zo ne in gaya maka ka ga ma'allanka mun gode mun gode ba zan taɓa bayansa ba mun gode yanzu kai ka gaya ma ya zan ma musulunta ma sai ya musulunta to ashe ga wato kuntatawa bayi wato shi fi muni wurin Allah da ka saba ma shi Allah din eh gwanda ka saba ma Allah da ka kuntatawa bayinsa saboda ka shugabanni da yan kasuwa masu masu mulki da masu kuɗi wallahi ku sauƙa ma talakawa shine za a samu ci gaba a ƙasan nan da kuma dukiyar ku Allah ya mata albarka hmm. eh نعم